بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وتبريكاته وديا تبتك الله تبارك وتعالى مدوك كنسركي madaukakin da ya gama mu a wannan rana mai albarka ta goma sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiriya wanda kuma shine ya dace da ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin yan albashi gama a wannan makaranta mai albarka mai tarihi sananniyar makaranta a wannan gari namu na gombe a gaban iyayenmu mata da kuma iyayenmu maza don gabatar da nasiha a irin wannan lokaci mai tsada a wannan wata mai albarka wata ramadan kafin na ce komai ina addu'a ga wanda yake maginin wannan makaranta wanda ya asasa wannan makaranta wanda ya samar da wannan wuri na da'awa don Allah don a karantar da bayan Allah alƙura'ani da sauran ilmuka na addini muna masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya da imani da ƙarin wadata da haƙuri ya daɗa yi masa buɗi ya yauƙaƙa arzikinsa ya ba shi ikon ninninka irin waɗannan ayyuka na alkhairi sama da wanda ake da shi yanzu Allah ya sa albarka wa zuri'ansa da 'ya'yansa ya ba su ikon riƙe amanar da ya danƙa musu wajen kulawa da karantar da al'umma annan Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. tunda muna tare ne da mata na zaɓi wani maudu'i da zan tattauna a kansa guda biyu maudu'in farko shine illolin jinkirta yi wa 'ya mace aure a kan lokaci da kuma ɗa namiji shi ma jinkirin yi masa aure shine ake ce da shi al'unusa a larabci da ma ƙin yin auren gaba ɗaya da kuma wasu nasihu da nake so na aika su ga iyayena mata wanda zai taimake su a rayuwarsu a matsayinsu na mata abin da ya sa na zaɓi wannan maudu'i shine a yanzu iyayena mata ya kamata ku sani Allah ya jarabe mu da wasu shaidanu a cikinmu wakilan yahudawa waɗanda wannan ni'ima da Allah ya mana ta musulunci da kame kai da zaman aure na musulunci suna yaƙan wannan tunani ana yaɗawa a kafafen yaɗa labarai na ji da na gani cewa yin aure wa ya mace takura mata ne har an samu wata baiwar Allah ta fito ƙarara ta yi bayani ta yi rubutu a facebook ta yada kuma ta samu mabiya da masu goyon bayanta ta ce ita kan ba ta ga wani alheri a cikin aure ba ana ci cewa aure sunna ne aure kaza ne ta ce ba abin da ke cikinsa in ban da wahalarwa da bauta so an takura wa mata an jefa su cikin halin wayo Allah ne yasu kuma abin mamaki har a samu wasu waɗanda suke goyon bayan wannan ra'ayin cewa e tana da ‘yanci ta fito ta yi bayani mata ana takura musu an ce sai sun yi aure sai sun yi kaza sai sun yi kaza to da ana magana ne akan a hana su yin aure a kan lokaci yarinya ta kai wani munzali har ta fita daga hayyacinta ba a yi mata aure ba to yanzu an zo ma magana auren ma nema ake a hana ma a auren to dole ne mu faɗakar da komi muku nasiha mu gaya muku illolin waɗannan fitintinu da maƙiya Allah Yahudu suke yaɗa mana don kada mu zo mu wayi gari mu fada cikin halaka Allah kiyaye yau a cikin samarinmu matasa maza akwai waɗanda suke ganin cewa duk wanda ya yadda ya yi aure yana cikin shekarunsa na samartaka ya cuci kansa ya illata kansa ya jefa kansa cikin talauci wani yaro wani ya gan shi ya ce yanzu aure kai ya ce wallahi ya aure ya ce tab lalle ka kashe kanka yaya kana yaro ƙarami kana matashi baka gama tara kaza ba baka mallaki kaza ba baka hada kaza ba baka yi kaza ba zaka je ka jefa kanka cikin rikicin duniya yace da shi ka kashe rayuwarka ka cuci kanka ba wai dan wani abu kawai dan yaron nan Allah ya masa rufin asiri ya samu ya rufa wa kansa asiri ya je ya yi aure wai a yau a cikin musulmi akwai masu wannan tunani cewa idan kika je kika yi aure ko kai aure ka jefa kanka cikin masifa haka akwai yara 'yan mata da suke da tunani na gani suke su a basu su miƙe su shantake su su yi abin da suka ga dama iyayensu ba su da hannu a kan cewa su yi aure lokacin auren su yayi zan fara mana shimfiɗa da abin da Allah ya faɗa dangane da wannan auren na farko dai dukkanmu da kuka ganmu mu dai musulmi insha Allah an same mu ne ta dalilin aure aure ya zama miki dole ba inda aka ce mace ta zauna shekarunta na aure ya kai ta zauna ta ita ta yi aure don ta hanyar aure aka samar da ke ta hanyar aure aka samar da ni kenan zamar mace ta ita ta yi aure to ba zama ne na kwarai ba ba na mutunci ba ne shi sa Allah ya taba da labari a cikin alkur'ani suratul nur aya ta 32 wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim marasa aure a cikin ku ku aurar da su Allah ne yayi umarni yace ku yi wa 'ya'yanku aure wadda ba ta da miji ta yi aure matar da mijinta ya mutu ta yi aure wanda shekarunta ya kai aure ta yi aure ya ke baiwa Allah aure umarnin Allah ne idan wani saboda ra'ayi na yahudanci yake ƙoƙarin ya dasa miki aƙidar ki zauna kada ki aure to ya cuce ki amma ba su hana ki kuma baɗala da ɓarna ba yanzu akwai matan da suna nan sun kisi aure yawo a duniya yau ita ce a ƙasa kaza yau ita ce a wuri kaza yau ita ce tare da namiji kaza yau ita ce tare da namiji kaza shi wannan bin mazan ba laifi bane amma ki aure ki zauna a gidan mijinki ƙarƙashin kulawarsa wannan kan an mai da shi ya zama wato cutarwa ne wai a tunanin wasu bayinku ‘ya'ya da bayi ga baki ɗaya a yi musu aure in talauci ya dame ku ba ku da hali to shi kenan insha Allah Allah zai wadatar da ku daga arzikinsa kuma Allah shi ne mai mai yalwatawa kuma alimun mai ilimi a cikin suratul ra'adi aya ta 38 Allah madaukakin sarki yace wa laqad arsalna rusulan min qablika وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب حقيقة يا كي محمد من تورو دا منزني كافن كي معنى كافن أنا محمد يزو Allah ya aiko da wasu manzanni da suka shuɗe ina Musa ina Dawuda ina Suleimanu ina Haruna ina wani ina wani wa tilka hujjatuna atainaha ibrahimu ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba duka waɗannan annabawa ne daga kan annabi ibrahim Allah maɗaukin sarki yi ta bashi ‘ya'ya da jikoki annabawa wa yunusa wa haruna wa suleiman duk waɗannan annabawa ne wa ataina dawu da zabora. وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين duka waɗannan annabawa ne Allah ya ta jero su sun zo sun yi rayuwa sun yi zamani kafin manzon Allah ya zo to amma abin mamaki sai Allah ya ce waje anna lahum azwajan wa zurriya babu wani annabi face da Allah ya bashi mata ba wani annabi da ya rayu a ce wai bai da mata kuma muka sa musu zuriya ashe yin aure a hayayyafa koyi ne da annabawa ba ma annan Muhammadu kaɗai ba sauran annabawa ma da suka wuce gaba ɗaya sun yi mata sun yi yaya sun yi zuriya ki yi aure kin yi koyi ne da annabi ki yi aure kin yi koyi da annabawan da suka gabata to Allah ya ce da manzan Allah mun turo da wasu manzanni sun hayayyafa kafin kai ka zo manzo bai kamata ya zo da wata aya ba face da izinin Allah duk abin da aka manzo ya zo da shi to daga wajen Allah ne tabaraka wa ta'ala a wata aya cikin suratul rum aya ta 21 wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun daga cikin ayoyin Allah Allah ya halitta muku ya ku mutane a tsakaninku aka halitta muku matanku da mazajenku mu ya mu aka ce mu auri juna Allah bai ce mace ta auri jaki namiji ba kamar yadda Allah kuma bai ce mace wato namiji ya je ya auri alfadara ba ko ya je ya auri tinkiya ko ya je ya auri akuya ba sai aka ce mu ya mu mu auri junanmu dan a samu daidaito min anfusikum azwajan kuma daga cikin ma'anoni na yin aure shine litaskunu ilaiha dan a samu sukuni ana yin aure ne dan a samu kwanciyar hankali ya ku iyaye na mata ku sani cewa Allah ya faɗa daga cikin manufofin yin aure shine ana yin aure dan hankali ya kwanta idan aka yi aure hankali ya tashi to ba a biya buƙatar da ake so ba ki ƙoƙari ki zama mai kwantar da hankalin mijinki ki ƙoƙari ki rinka samar da rayuwa ta ƙwarai a gidan aurenki duk abin da zai tada hankalin mai gidanki ya kamata ki ƙaurace masa kai ma idan ka yi aure ka sani cewa dalilin aure shine samun kwanciyar hankali da natsuwa ka samar wa matarka natsuwa ka samar wa matarka kwanciyar hankali duk abin da zai firgita matarka ya gigita matarka ya jefa ta cikin wani hali kada ka yadda kai mata kenan daga cikin manufofi na yin aure shine a samar da nutsuwa da kwanciyar hankali kamar yadda qur'ani ya faɗa litaskunu ilaiha amma yau mun wayi gari saboda ƙarancin tarbiyya da iyaye suke da sakaci akan 'ya'yansu za a kashe wa yarinya kuɗi kafin a yi mata aure an sai mata gado na dubu ɗari kaza an sai mata kujeru na dubu ɗari kaza an sai an kashe mata kuɗi a kicin ɗinta dubu ɗari biyar da kaza miliyan kaza a kicin kawai an yi mata akwatuna na kayayyakin sawa banda wanda mijinta zai mata an sai mata talabishin na dubu kaza ɗari kaza an sai mata firji an sai mata kaza an yi mata kaza malam yarinya guda ɗaya sai a kashe mata miliyoyin kuɗi a wajen aurenta na'am wannan duk tanadi ne na duniya da luxury da morewar jin daɗin rayuwa na duniya amma wani tanadi kuka yi wa ku wajen tarbiyyar yaya za ta riƙe mijinta ta zauna lafiya da shi wallahi za ku iya tara mata wannan arziki da dukiya ta je gidan ta kwanta ba ta iya bacci ga gado na dubu ɗari kaza gadon dubai gadon kaza amma wallahi za ta kwanta a kansa ba za ta iya bacci ba saboda me ba ta da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan gidan ba ku koya mata yaya za ta zauna ta riƙe mijinta ba ba ta san yaya idan ran mijinta ya ɓaci ya za ta kwantar masa da hankali ba ba ta san yaya ake yi wa miji lokacin da aka ga ya fanɗare ya juya ba ba koya mata ba da iyayenmu da kakanni idan za su aurar da 'ya'yansu mata billahi azimu zama ake a yi musu lacca a yi musu wa'azi a yi musu bayani wacce tsohuwar ta zo ta mata wannan kanwar mahaifiyarta ta zo ta mata wannan kanwar babanta ta zo ta mata wannan kishiyar mahaifiyarta ta zo ta mata daga ƙarshe uwa ta zo tana kuka tana mata wa'azi kada ki kunyatar da ni kada ki tozartar da ni kada ki ba mu kunya gidanmu gidan tarbiyya ne kada ki yi wa mijinki kaza kada ki yi wa mijinki kaza haka za a yi wa yarinya nasihu sai ta gamsu ta san cewa ta shiga wajen ibada ne amma yau an fi damuwa a kashe musu wannan miliyoyin kuɗin ba wai a yi musu tarbiyya ko a musu wa'azin da za su je su zauna ba da haka bayan an yi wata ɗaya wata biyu wata uku sai ki ji ana uwa ka ubanka tsakaninta da miji da haka za ku tara zuriya irin ta annabawa yanzu mu babu hanyar da za mu biya ku iyaye mata mu samar da nutsuwa da kwanciyar hankali a gidajen mu? kuna da wani abin da ya fi muku zaman aure akwai wani burgewa da zaki a rayuwa sama da a ce kina gidan mijinki hankalinki a kwance idan Allah ya jarabe ki da miji mai kaza mai kaza yanzu ashe ba a koya miki ya zaki sarrafa shi ba kin manta malamai suna cewa azzauju ka tufli miji kamar jariri ake mai da shi ki duba jaririnki ya kike haƙuri da jaririnki zai miki kuka ne ki jefar da shi ya hana ki bacci ki yi haƙuri ya miki tumbudi ki haƙuri ki goge ya miki kashi ki wanke kina lallaba shi kina tallafo shi idan bayi da lafiya hankalinki a tashe haka ake so mijinki ma ki ka masa rayuwa ta aure rayuwa ce mai daɗin gaske idan miji da mata sun fahimci haka so wannan rayuwa karku ku yadda a haramta muku da ita ku je ku tambayi matan turawa da ba sa yin aure su gaya muku irin bala'in da suke ciki mace baturiya yahudanci ya hana ta tai yi aure da duniyanci ya hana ta tai aure amma za ta je ta auri kare wallahi mun sani muna gani ana gashi nan a rubuce a duniya ana gani karnuka suke aura kare zai zo yana saduwa da ita kare a yi wa kare tirenin da zai sadu da mace ba za ta auri namiji ba amma za ta auri kare yanzu irin wannan rayuwar kuke so a gayyato muku da waɗanda suke maɗugo yanzu harka ta maɗugo mace ta auri mace a ƙasar nan ya zama ruwan dare an hana matanmu aure tun a jami'a ake ta musu wato ana ta hure musu kunnuwa ana nuna musu zaman aure zaman wulakanci ne zaman gaskanci ne amma kuma ana halatta musu mace ta auri 'yar uwarta mace ana bi gida-gida ana nuna wa mata yaya za su koyi wannan shedancin kaga mace tana da abokiya mace kamar yadda take da miji tana zuwa tana ɗauke mata kewa wallahi tallahi har faɗa yaran musulmi suke yi a facebook a whatsapp ana nunawa ai wance wance ce ta aure ta a cikin musulmi a arewa a garin musulmi wanci wanci ce ta aure ta ga waɗannan 'yan drama 'yan wasan kwaikwayo gashi nan kuna gani ana ta yi har mace ta zo ta buɗe baki ta ce abinda 'yar uwarta mace take mata namiji ma baya iya mata kuma wallahi duka 'ya'yan hausa fulani ne musulmi kuna kallon su a gidajenku kuna kallon su a fim kuna kallon su wannan tunanin ake ta so a sa muku kamar yadda yahudanci ya saka ana ainihin wato subhanallah yahudanci yasa ana sa namiji aure namiji yanzu akwai wannan tunanin namiji ya auri dan uwansa namiji abun mamaki subhanallah alazim ya tare a gidansa yanda mace za ta tare a gidan mijinta wannan tuntunin tunani ne wanda a ƙasashen turawa ana nan ana is normal is common wani abu ne ba wai sabo ba kawai namiji je a dan uwansa namiji kin san me suke cewa an lura yanzu namiji a wuri mace akwai kashe kuɗi akwai wahala ka kama mata gida ka je ka kashe mata kuɗi ka kai ta asibiti ka yi mata waye ka yi mata waye kawai gwanda namiji ya je a wurin uwansa namiji yana zuwa aiki kana zuwa aiki yana da gidansa kana da gidanka yana da kamfaninsa kana da kamfaninka kawai haɗuwa za ku rinka yi a wani wuri kawai wai dan a rage wato expenses a rage nauye-nauye wannan abun shine shedan yau ya gadarwa wannan al'umma kuma ana nan ana yada wannan har a nan Najeriya har a majalisanmu a senate an kawo motion ɗin a yi approving namiji ya rinka auren namiji wasu tsinannu sun rubuta sun kai cewa gwamnati ta yadda a najeriya ma a rinka barin namiji ya auri ɗan uwansa namiji saboda wannan bala'i wajibi ne malamai su fito su yi wa mutane bayanin gaskiya don kada mu zo mu faɗa halin wayo Allah mun shiga uku hadisi ya tabbata daga abdullahi bin mas'ud Allah ƙara masa yadda ya ce manzan Allah ya same mu wata ran mutaren matasa ya ce ya mashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa duk wanda ya samu daman aure a cikin ku ya je ya aure ya ku 'yan mata duk wacce lokacin aurenta yayi ta je ta yi aure manzo Allah yake ga waɗannan matasa yin auren nan shine zai sa mutum ya kame ganin sa shine zai sa ya kame al'aurarsa da aure ne mutum zai kimanta kansa ya darasta kansa haka ya gaya musu wasu mutane guda uku sun zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tambayi yaya annabi yake sallah yaya annabi yake alaka da matansa ya annabi yake kaza da kaza wani a cikin su yace to ni kam na daina aure kwata kwata ba zan sake ba yi aure ba a rayuwa ta har abada ibada zan yi ta yi wani yace ni kuma na daina kwanciya akan shimfiɗa in yi bacci dai a rayuwa ta da daddare na daina yi na uku yace ni kuma a duniya na daina cin nama gaba ɗaya a bayan gidan annabi suka yi waɗannan maganganu guda uku su mutane uku ai da manzan Allah ya ji labari ya yi fuci ya maza ya fito da ya fito sai ya zo yake cewa su waye na ji labarin suna cewa kaza da kaza suka ce ga sunan ya ce to ni ina shaida muku ana akshakum lillahi wa atqakum ni na fi ku tsoron Allah ni na fi ku taƙawa lakin ni usalli wa anam wa asumu wa aftur wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni idan tsoron Allah kuke ji ko to na fi ku tsoron Allah da takawa ina shaida muku ni din nan ina tashi da daddare ne sallah kuma ina kwanciya ne bacci na huta duk wanda ya ce shi ba zai taɓa yin bacci ba saboda tsabar ibada to ba tsoron Allah bane wannan ya kwanta ya huta wa inna li nafsika alaika haqqan ranka gangan jikinka dinnan yana da haƙƙi a kanka so a kwanta a yi bacci a huta kuma a tashi a yi sallah da daddare abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ina yin azumi ina ainihin wato shan ruwa a wata riwayar ba cewa ba zai ci nama ba ɗayan cewa ya yi ba zai sake shan ruwa da rana ba kullum azumi zai yi ta yi to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ni nan ina yin azumi wata rana wani lokacin kuma ina shan ruwa kenan ba tsoron Allah ba ne? azumi kullum. a wata riwayar annabi ce la sama man sama dahara la sama man sama abada bai yi azumi ba wanda kullum shi azumi yake hasa akwai wanda za ga wai tsoron Allah ne kullum azumi yake ba inda annabi ya ce kai azumi kullum ba a san azumi kullum afdalu siyami mafificin azumi shine siyamu dawud azumin annabi dawud kana yasumu yawman wa yuftiru yawma yakan yi azumi rana guda ya sha gobe ya huta jibi ya dau azumi gata ya huta haka yake yi annabi yace to ina yin azumi ina hutawa sannan kuma yace wa atazawwajun nisa ni dinnan ina auren mata ina wanda yace shi ba zai aure ba shine mahallin shahid ba zai yi aure ba saboda ibada su a da din fa sun ce ba za su yi aure ba ne dan su bauta wa Allah mu kuma yanzu ana hana matan aure ne dan ai shedanci namiji ya kiyaye aure amma yana bin karuwai mace ta ƙi ta yi aure amma tana bin gidan maza ana ta ɗaukan ki kin mai da kanki kamar motar haya ba wanda baya shiganta kin mai da kanki kamar tasha kowa shiga yake yi wannan wani irin wulaƙanta kai ne wannan idan har kina tunanin za ki rayu ba ki yi aure ba to kin yaudari kanki ya ce to ina yin aure famar rage ba an sunnati falesa minni an nikahu sunnati aure sunnata ce duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni in har kika wayi gari kika ji cewa ba za ki aure ba to ba kya tare da annabi yanzu sai mace ta rubuto takarda wajen karatu ta ce ita ita fa ba za ta yi aure ba saboda ta ji auren nan wahala ake sha wance ta yi ta fito wance an mata azaba wance ta yi kaza wance ta yi kaza sai ta ce ita ma ba za ma ta yi auren ba gaba daya ki yi haƙuri don wance ta wahala wataƙila ita ta jawo sababi ki yi haƙuri don wance ta fada cikin wayo Allah ni yasu to ba shi ke nuna cewa ke ma za ki shiga uku ba kuma rayuwa yar jarrabawa ce kamar haka ne kuma wani namijin ai shi ma yana wahala to waye zai iya rayuwa ne waye a duniya nan bai wahala ba waye gaya muku ana zama a duniya ba a wahala ba waye faɗa a barka kawai kai kai kaɗai ma ya ishe ka masifa so kuskure ne wannan wannan ta sa hatta wallahi kasashen larabawa wannan tasirin ƙin yin auren ya yi tasiri a ƙasashensu waɗanda ana ganin su musulmi ne kuma akwai musulunci a ƙasashensu zan ba mu misalai na wasu ƙasashe kaɗan a gurguje yanda ake samun wato unusa zaman ƙin aure samari sun balaga 'yan mata sun balaga sun ƙin aure ga yarinya ta shekara arba'in ba ta ma fara tunanin aure ba tukunna arba'in fa to ko annabi fa daga shekara arba'in ake turo shi kuma cewa aka yi a duniya duk mutumin da ya shekara arba'in to hankalinsa ya gama cika ya fara haɗa kayansa shekara arba'in duk hankali da tunani da Allah zai ma na kammale halittarka daga shekara arba'in ne da wahala bayan shekara arba'in ma ka ga mutum wai yana ƙara girma amma yau akwai 'yan mata masu shekara arba'in da kaza wallahi wai sunanta budurwa kuma a ranta ba ta jin wani abu wanda ga 'yar uwarta nan ƙawarta yanzu har tana da jikoki da tattaba kun nema in ba sa'a ba idan muka duba al'alamul islami ƙasashe na musulunci a yau za mu ga da yawa a wasu daga cikin ƙasashen zaka samu akwai 'yan mata suna zaune a zube suna buƙatar su yi aure wani ra'ayi ya sa ba su yi auren ba ko dai an ta auren ko kuma wata aƙida ta daban suna ta fitina ta'khiru zawaj an ce akwai lissafin mata mata a wata ƙasa gaba ɗaya ƙasar 59% kashi hamsin da tara bisa ɗari na 'yan matan ƙasar waɗanda suke tsakanin shekara ashirin da biyar zuwa shekara talatin da biyar suna zube a cikin gidajensu ba ma magana aure a ƙasar an samu samari-samari kashi casa'in 90% samarin ƙasar kashi casa'in duk suna zube ba su yi aure ba amma fa akwai alaƙa alaƙa ta banza mutum ya ƙi ya yi aure amma akwai inda yake zuwa je biya buƙatarsa ta shaidanci misali a ƙasar masar bincike ya nuna cewa akwai matasa mata miliyan tara tsakanin mace da namiji matasa miliyan tara wanda sun cancanta su yi aure dukkansu gaba ɗaya ba wanda bai tsallake shekara talatin da biyar ba amma wallahi ba su da aure a nan nan ƙasar masar egypt wannan fa lissafin tun 2005 aka fitar da wannan lissafin to yanzu kam ai abin ba a cewa komai idan ka je kasar jazair rabin kasar gabaki ɗaya matan kasar rabin su gaba ɗaya ba su da aure kuma a lissafi statistic lissafi dukkan su ba wacce ba ta ƙetare shekara talatin da biyar ba kuma an bincika matasan ƙasar jazair matasan kawai yara matasa sun fi mutum miliyan goma sha takwas wanda gaba ɗaya mutanen ƙasar a lissafin population ɗin da aka yi ba su wuce mutum miliyan talatin ba miliyan goma sha takwas cikin matasansu gaba ɗaya ba su da aure don ku gane cewa yahudancin ya ratsa sai da suka fara shiga ƙasashen musulmi suka yi tasiri zan zo muku a ƙasar saudiya har makka da madina da riyadh baladul wahayin idan ka je ƙasar syria 50% na matasan kasar, hamsin bisa ɗari na matasa wallahi ba su yi aure ba an ce daga shekara 25 zuwa 29 duk ba su da aure wannan maza kenan to mata kuma su sun kai 60% 60 bisa ɗari na ƙasar matan duk ba su da aure idan ka je ƙasar tunisia nisba na uzuba zaman rashin aure lissafi da alkaluma sun tabbatar 52 bisa 100 52% na mata a ƙasar tunisia waɗanda shekarunsu daga 25 zuwa 29 duk suna zume ba su da aure to ya labarin matasa a ƙasar tunisia 90 bisa 100 matasan ba su da aure ƙasar sudan kam el bashir a lokacinsa shi da kansa ya fito yake lakca akan lallai matasa da 'yan mata da suka taru ba sa da aure doka ya kafa a ƙasar ya ce lalle sai an je an yi aure ya ce a yi mubadara a yi maza maza maza a rinka zuwa ana yin aure a sudan ne fa bari in gaya muku ya ku iyaye mata allah raba mu da wannan musibar kar ta zo mana najeriya a ƙasar sudan duk yarinyar da ta yi aure ta kuskura auren ta ya mutu ko mijinta ya mutu galiban ba zaura ba ta aure daga auren fari aurenta ya kare a rayuwa ku bincika ku ji har yau har gobe a ƙasar sudan don haka za ka yi ta ganin mata masu ƙarancin shekaru a bakin titi suna gasa masara suna yin shayi duk wanda ya je ƙasar sudan inda ya zagaya ƙasar zai ga a layi ɗaya sai ka tarar da mace ɗari mai yin shayi abin karyawan safe tana shayi tana waina irin fanke ɗin nan ana zuwa duk mutane suna zuwa suna breakfast da gasa masara da aiki a kasuwa da kasa yan kayayyaki na sawa da kasa kaza da kasa kaza a ƙasar sudan idan mace ta kuskura ta zama bazawara da wahala ta yi aure in kin ga bazawarar da ta yi aure to wallahi ba ƙaramin sa'a ta ci ba sudan da kin ji ƙasa ce ta musulmi gaba ɗaya to mu ma yanzu a yanzu mu yanzu a nan ƙasan tamu najeriya ana nema a fada cikin wannan yanayi duk matar da mijinta ya mutu musamman ya batta da 'ya'ya to wannan ta shiga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abin da yake faruwa shine ku mata ne kun fi ni sani da zaran mijinki ya mutu abin da ake dubawa me ya bar miki me ya bar miki idan mijinki mai dan maiko maiko ne yana da ɗan abin duniya to za a yi rububi a kanki ba wai dan Allah ba dan abin da aka mutu aka bar miki ne saboda za a ci kuɗin marayu ina jiye miki ina yi miki addu'a Allah ya raba ki da mutuwar miji ki fada cikin kaskanci wadda mijinta ko miskini ne talaka bayi da shi ga sunan azube ko shekaran jiya a wajen karatunmu muna screening ɗin mata za mu ba da taimako wa marayu billahi azim la ilaha illa huwa akwai matar da take cewar yau shekarar ta kusan tara da mutuwar mijinta wallahi ba ta yi aure ba na ce me yasa ba ke aure ba ta ce malam wa zai aure ni ashe musibar ta kai yau idan muka mutu muka bar matanmu Aurensu su ma tashin hankali ne in kin ga wata ta ɗan yi samu ta yi aure to wataƙila tana da ɗan ƙarancin shekaru kuma ba ta da 'ya'ya masu yawa kuma wataƙila yayanta ko kawunta zai ɗauke yaran da aka mutu aka bar mata yanzu miji zai zo neman ki zai aure ki dan mijinki ya mutu yana son ki amma baya son ‘ya'yanki ke yake so amma ‘ya'yanki baya son su don haka ke kaɗai za ki zo masa gida ba za ki ɗauko masa kowa ba ba za ki kawo masa kowa ba wani ya zo nema wata mata mijinta ya mutu zai aure ta malama ya'ya nawa kika bari aka bar miki ne ta ce ba yawa bakwai ne ya ce bakwai sai ya ƙara gaba tun da ya tafi bai dawo ba wallahi mata suna cikin wani tasku suna cikin wayo Allah ne ya su. to yanzu akwai mai yaya biyu yaya uku ma tana nan tana zaune laifinta talauci mai gidanta ya faɗi ya yi hadarin mota ya mutu ba yi da hali ba aure ta ba idan har al'umma ta kai ga ba ta da tausayin mace ta mutu ta taimaka ta rufa mata asiri a aure ta to ai sai dai mu ce muna cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mu ma yanzu matan namu sai dai su kare da toya kosai da gasa masara da yin kokon sayarwa da kaza to kada mu bari wannan fitina ta zo mana na rashin tausayi a tsakaninmu mu a ƙasar kuwait ƙididdiga ta nuna cewa 'yan matan ƙasar 29 bisa ɗari duk a zaune suke babu aure saboda wannan aƙidar na ƙin a yi aure an cusa musu aƙidar cewa aure ci baya ne aure wulakanci ne Ijib na yi bayanin Ijib, nesa ba kusa ba subhanallah wato abin bakin cikin da damuwan ne akar makalla sai aka fara kai farmaki wa kasashen musulunci idan mutum ya je kasar imarat al-muttahid al-arabiya 70% of 'yan matan kasar wallahi ba su matasan kasar maza ba su da aure mata kuma 35 bisa ɗari duk ba su da aure suna zaune kuma dukansu ba wanda bai tsallake shekara 35 ba idan ka je kasar qatar ita ce qatar lissafi ya nuna mata marasa aure 'yan mata kawai talatin bisa ɗari na ƙasar gaba ɗaya ba su da aure mu zo ƙasar saudiya to ita ƙasar saudiya kam ita ta fi ko'ina ma na muskilar aure na farko dai wahalar aure sun kuntata wa kansu aure wahala aure tashi hankali akwai wani aboki na tare muke karatu da shi a Madina ajin mu da shi Muhammad sunansa dan Madina ne kato kaya guda an zo ana irin gabatar da kai ni wane wane ne daga ƙasa kana da mata ko baka da shi mu yan Najeriya an zo sai wane ya tashi ce shi wane ne shekararsa kaza matansa biyu a ce mata biyu wani ya ce matansa uku in an ga kana mata uku ma gani ake yi kai to shi da ya tashi kaya guda kato sai ya ce bai da mata aka ce ya aka yi ya ce tab ina na isa ne aure babana ya mutu ya bar min yan mata wajen guda bakwai in aurar da su ma yanzu tashin hankali ne sannan ni kaina in yi tunanin kai yaron nan cewa wallahi malam ina jin ba zan yi aure ba zan mutu kuma suna nan azube ga wadata ga rufin asiri amma miliyoyin kudi ake kashewa idan za a yi aure saboda al'adu sun ɗora wa kansu al'adu sama da abin da addini ya ce su ga su dai larabawa ne amma dai akwai mushkiloli kwarai da gaske ke za suke cikin damuwa kwarai da gaske an ce lissafi a 1999 an yi census an yi lissafi an tarar da 'yan mata da ba su yi aure ba a ƙasar saudiya wanda sun kai shekarun su yi aure shekara talatin da wani abu zuwa arba'in mace miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da ashirin da tara da ɗari hudu da goma sha tara duk ba su da aure waɗannan gaba ɗaya zai a su yi aure amma suna zaune a gida sai fitina Allah ya bar wa kansa sani abin da ake yi a shekara ta 2005 shi ma an sake yin wani lissafin an samu mace ta kai miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da tamanin da takwas wannan duk 'yan mata ne ba zaurawa ba fa babu aure a ƙasar saudiya inda aka fi kowa tarin 'yan mata marasa aure a ƙasar saudiya gaba ɗaya shine garin maka, rututu suna nan azube ta fi riyad ta fi kasim ta fi madina a makka su suka fi kowa adadin 'yan mata marasa aure wannan bincike ne aka yi shi kuma a ƙasar aka fitar a makka kadai an ce an samu mace 396,248 wannan a lissafin 2005 ba su da aure akwai inda ake cewa mantuka sharqiyya 228 da kwaya 93 'yan mata duka ba aure madina ita ma ba a batta a baya ba akwai 'yan mata a zube su ma ba aure sun kai mace 95,542 wannan duk 'yan mata ne haka yamma haka samari matasa su ma to wai me yasa wannan musibar take mana yawa yanzu a kasashen musulmi na farko dai ku sani su kasashen yahudawa da turawa Allah ya haramta musu ni'imar lahira don haka su ba su damu ba don sun saba wa ubangiji rayuwarsu ma akan sabo ne so kawai su duk abin da suka ga ya musu daidai shine daidai a rayuwarsu ke kuma ki sani kina tunanin kabari kina tunanin mutuwa kina tunanin kaza kina tunanin kaza yau mu yanzu a ƙasar mu dalilin da yasa yawanci 'yan mata suke ƙin yin aure ana kafa uzuri da cewa ni ban gama makaranta ba A taazzur bi muwasalati dirasa ba za ta yi aure ba sai ta gama ta gama sakandare tun fa tana jiniya sakandare ta kai ta aure ta gama sakandare an gama an sai mata jam ta cika bata ci jam din ba an ce sai wata shekara ta sake yin jam ta sake maimaitawa ta ci ta nemi admission a university a wannan shekara bata samu ba ubanta ya ce sai ta tsaya sai ta samu admission ta samu admission tana nan tana ta karatu an ƙara mata wajen shekara uku hudu biyar ta kai munzalin ta yi aure bata yi ba tana ciki kuma an ce sai ta gama digiri wasu ma sun gama digirin ba za su yi auren sai a ce sai ta dora da masters dan yanzu digiri ba masters kamar matsala ce wannan uzuri na yin karatun yakan sa mu ce ma yan ba za su yi aure ba ba ce akai mata kasu karatu ba kullum muna wa'azi muna faɗa duk uban da yake da ra'ayin yarsa ta karatu yana da kyau muna buƙatar mata su yi karatu a samu likitoci a cikin mu waɗanda za su rinka kula da harkar unguwar ta haihuwa nurses a cikinmu mata wannan muna tsananin bukata ku sa 'ya'yanku su yi karatun boko musamman su yi karatu mai manufa amma ka ji ka tura mace ta je ta yi wani karatun da baya amfani wai mace wai tana karanta wai PhD e. bol zaki je ki buga me zaki ga inda muke bukata muna bukatar mu samu waraka mutum musulmi da mutuncinsa da darajarsa ya dauki matarsa ya kai ta asibiti kana gani ta banta da wani namiji haihuwa duba haihuwa ko akuya ce za ta haihuwa? ya kamata a lullube ta ba a ganin ta amma haihuwa yau a asibitocinmu wallahi maza suke karban haihuwa namiji ya naɗe hannunsa ya sa hand glove ya sa a gaban mace wai yana karban haihuwa saboda shi yake da duti ina yan matan babu su sun je suna wani karatun na daban masu ra'ayin masu yi karatun kenan wannan ci baya da kaskanci ka zo da matar ka duba scanning fa yadda ake scanning mace fa cikin ta za ta bude fa karkashin cibiyarta ana goga mata wani abu na kwamfuta ana ganin me ke ciki amma wallahi da yawa a cikin asibitocin mu maza ne suke yi wa mata scanning wani bawan Allah ya je da matarsa ustaz ne ya raka ta asibiti ta sha niqabi ta rufe jikinta yazo zai kai ta asibiti tun bilayi suna shiga da likitan sai shi ma ya shiga inda matarsa ce yana shiga likitan kafiri ne sai ce what do you want why who is the patient among you waye mara lafiya a cikin ku cikin bacin rai likitan yake gaya masa sai mutum ya nuna mata ya ce gata nan ya ce okay what, you, what do you want sai ce masa mata ta ce na rakota ya ce oh cinye ta za a yi ya ce get out please ya duka mai tsawaci ce ba ni wuri in ba ka ba kuma kai mata magani ustaz yana kokarin ya ce no annabi ya ce la khulu wannan ahadin bi mar'a illa wa ma ahadi yau ina ruwan kafiri da wani la khulu wannan ahadin bi mar'a illa wa ma ahadi mahram wallahi daka mai tsawaye ya kore shi a ido na yanzu ina hango asibitin nan da aka ban labarin abin da ya faru haka ya zo ya dora ta akan akan wani gado matsatsan gadon da ya wannan gadan da ake scanning din nan ya dauki kugunsa ya zauna a gefenta yasa ta bude cikinta yana mata scanning yana duba tana examining ɗinta daga shi sai ita wallahi yan uwana mata akwai matar da ta gaya min matar aure ce Ba ta dade da yin aure ba ta je asibiti likita ya keɓance da ita a ofis ɗinsa billahi azimu tana shiga sai ya ɗauko wayarsa kawai kama ɗaukan hotonta ta ce likita ya kake ɗaukan hotona ya ce a ah, kina da aure ne ta ce ni matar aure ne ya ce to me dan na ɗauki hoton ki me kauna ce da soyayya ta sa nake daukan hotonki wallahi matar take gaya mu to irin waɗannan wulakanci da kaskanci muna faɗa cewa 'ya'yanku su je su yi karatu amma su yi karatu mai manufa so idan uba ya samu mijin da zai bar yarsa ta yi karatu a jami'a to ya yi mata aure ya sa tana makaranta tana aurenta mijinta yana kaita ya ɗauko ta successively suna yin karatun suna auren kuma suna cin jarabawar ba an doki tsuntsu biyu da dutse ɗaya ba to amma wasu ce a'a wani aboki na lattara ne a wata makaranta ya gaya mun wannan ni da shi ne ina faɗan wannan saboda iyaye masu irin wannan aƙidar su ji malam yarinya ce malam tana karatu duk shekara sai ta samu kari ba sai ta faɗi sai malamai suka yi mutum suka ce wannan yarinya ta ki fita duk abokananta sun yi graduation sun fita suka kira ta suka ce me damuwarki ta ce wallahi malam zan gaya muku gaskiya ba kokari ne ba da shi ba wallahi na gaji da karatun nan aure nake so malam ba zan boye muku ba wallahi aure nake so hankali na baya kwance ba na iya cin jarabawar ta ce a makarantar nan akwai lakcirori da yawa da suka sha nema na in ba su mutunci na su bani fasin mark amma na ki na gaya wa mahaifina ya yi min aure ina aure ina zuwa makarantar nan mahaifina ya ce wallahi wallahi in cikin shege zan zo masa da shi gwanda in zo masa da cikin shege tare da kwalin diploma ko nce wannan abokina ne hod ne a wata makaranta ta gaba da sakandare yarinyar nan take gaya masa ce ya ce duk abin da ne ba zana ba ko in ban zo masa da diploma ko NCE ba wallahi ba zai min aure ba ni kuma nayi nayi abin ya gagara tace kowa da irin halittarsa da ɗabi'arsa ni aure nake so a yi min wannan malamin ya ɗauki waya ya karɓi lambar wayan ubanta ya kira uban abinda da yarinyar ta faɗa haka ya faɗa ce malam 'yata ce ni kuma ina da ra'ayi akan 'ya'yana so ba za ta yi auren nan ba ka gaya mata sai ta gama diploman nan ko sai ta gama wannan 'yan siyin e ko digira. kun ga wannan uzuri na ƙin yin aure sai an gama makaranta da yawa akwai iyayen da su suke promoting wannan uzurin abu na biyu ana ƙin yin aure aure yana gagara a nan ƙasa saboda tsadar sadaki ko kunji kunjin aure na'am yana daga cikin sunna wanda Allah yi bayani cewa aure mai albarka shine wanda yake aisar hunna sadakan wanda sadakin ya fi sauki kuma shi sadaki iya darajar mace iya sadakinta iya nauyinta da matsayinta da iliminta da kimarta da matsayinta iya sadakinta amma duk da haka ana so a sauƙaƙa kuma dole ne wa atun nisa'a na nihla wa atun nisaa yani sadaqatihinna fariida dole ne fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a a bada sadaki dole sai an bada sadaki amma alfahari da sadaki miliyan kaza da sulallan gwal kaza da shanu kaza akwai wanda aka zo komai ɗari ɗari ɗari aka yi sadakin miliyan kaza da shanu guda ɗari da sulallangon gwal guda ɗari da akwatuna ɗari takalma ɗari atamfa ɗari lesi ɗari shadda ɗari kaza ɗari da sabuwar mota kar aka ɗauka aka bayar saboda bala'in alfahari amma bincike ya nuna wannan mutumin da ya wannan auren uwarsa tana cikin wahala bai mata komai ba amma an ɗauka an yada a jarida an faɗa a facebook an yi fati an yi waye an yi waye alfahari don haka tsada da kuke sawa iyaye mata wani lokacin da iyayenku akan cewa sai an kashe wa 'ya'yanku kuɗi kaza sai an kawo akwatuna kaza sai an kawo kaza wannan yakan sa a ƙiyin aure ku ɗin ku ƙi auruwa masu neman ku kuma su kasa auren ku saboda halin da ake ciki yanzu misali duba irin halin da ake ciki na kunci. saboda wannan rashin tunani za ka ga saurayi matashi ya zo ya kashe kuɗi akan aure ya kashe miliyan kaza akan auren da zai yi gurin fati kawai wallahi a birane yanzu gida na fati duka duka bai fi a yi awa uku ba billahi azimu naira miliyan biyu ake kamawa 2 miliyan a zo a yi fadi a yi kiɗa a rawa saboda 'ya'yan masu arziki ne masu hali amma yaron ana gamawa kuma gidan haya za a je a kai shi da shi da matar sun kama gidan haya na dubu ɗari bakwai da hamsin amma sun je sun biya kuɗin fati naira miliyan biyu an kashe kuɗi abokanai da waye da waye kaza amma mijin bai da gidan zama wannan tunani ya kamata mu gyara mu rinka yau kanmu lissafi na'am yana da kyau a taimaka mace in za a aure ta a yi mata sutura daidai gwargwado a yi mata ɗan abin da za a mutunta ta tunda mutum zai auri mace zai rabo da ita daga gidan iyayenta zai kawo ta gidan shi tana buƙatar sutura tana buƙatar ɗan kwali tana buƙatar takalmi tana buƙatar kaza musamman amarya tana buƙatar sabon abu wani al'ada ce mai kyau in an yi ta don Allah kamar yadda kai ma mai gida ana kawo maka katifa ana kawo maka gado ana kawo maka ainihin wato cobet ana kawo maka kujerun tsakar ɗaki ana kawo maka kayan kicin ana kawo maka kaza mutum yana zaune daga sadaki sai wannan suturar da ya bayar sai zo a kawo masa kayan miliyan kaza to wancan al'ada ne wannan ma al'ada ne idan za a daina kawo kayan lefe to a daina kawo kayan gado da kayan katifa da kayan kaza so wannan al'ada ce a yi ta iya daidai gwargwado ga waɗanda suke sha'awa in aka ce za a yi auren babu shi ba a saba wa Allah ba amma kuma miji ya sani hakkinsa ne ya taimaki yarinya yanzu jiya muna karatu na mata a tafsiri wata mata ta aiko cewa malam an ce a rinka sauƙaƙawa a kan aure eh muna sauƙaƙawa ta ce ni aure na da aka zo ma bashi mijin ya ce sadakin ma bashi ne sai an yi auren muna ciki zai biya ni bai da hali na ruba mai asiri na ce ba komai na yi masa bashi aka zo aka ɗaura auren a matsayin bashi ni kawo tafuit sai zuwa lokaci kaza ta ce malam haka muka zo gidan nan ina bin mutumin ne ya bani sadaki na bai bani ba ina bin yana ce to ai ke mun zama ɗaya ka ji rashin mutunci ba waya mun zama daya shi gani yake tunda sun zama daya sadakin ya cinye shi kenan ta ce wallahi mallam haka muka zauna muka hayayyafa mutumin nan har wata rana wani abu ya zo shiga tsakani na ni da shi ya rubuta da ya sallame ni yanzu haka ya sake ni bai biya ni sadakin ba ya hukuncin aure na na ce kaji wata fatawa an yi auren a bashi bai biya ta ba to yanzu irin wannan mutumin da ya ce zai yi mace sutura bai yi mata ba sai ta je gidan zai yi galiban ba su fiye yi ba mutum yana shiga gidansa zai fama ne da masara fama da kaza fama da kaza so a abin da muke so mu daina tsananta wa kanmu kai namiji ka daina karya ka je kama gidan da ya fi ƙarfinka a shekarar farko ka je ka kama gidan dubu ɗari kaza shekarar ta ƙare kun zama ko uku ga ta ga jariri ga ka ga biyan kuɗin haya ga haihuwa da hidindimin haihuwa ga wahalhalu sai ka ga mutum ya karye shekara ɗaya yana yin aure sai ga yarinya ta fara canjawa tana kodewa saboda an yi ƙarya ba a zauna inda ya kamata a zauna ba ku sauƙaƙa wa kanku Allah ya sauƙaƙa muku akwai waɗanda suke ƙin yin aure ma 'ya'yansu saboda cewa ai suna da ƙarancin shekaru kaga yarinya zabgegiya babba amma an ƙi mata aure sai a ce ai yarinya ce amma fa ta zama fitina a unguwa yarinya ce amma ba abin da bata iya ba na manyan mata duk yarinyar da girman ta yake ta cika ido kuma aka fahimci tana da hankalin da za ta iya zama da miji ko mata aure ko bata kai shekara 18 ba saboda ana ta magana violence ne yin aure kasar shekara abun nan a kasar shekara takwas. ƙungiyoyi na turawa sun zo suna cewa dole sai shekara sha takwas to me yasa kuma ba a kafa doka cewa duk wacce ta wuce shekara kaza ba ta yi aure ba kuma ta yi laifi na'am idan yarinya ba ta girma ba za a iya kai shekara sha takwas sama da shekara sha takwas ma akwai masu ƙaramin jiki akwai masu ƙaramin tunani akwai wanda za a ga ta kai shekara sha biyar amma har yanzu ba ta da hankali sosai to ba lallai a yi mata aure ba sai a bari sai hankalinta ya nuna amma yarinyar da girman ta ya kai kuma ana ganin tana da hankalin da za ta iya rike namiji ku yi mata aure dan ba dokar Allah bane ta ce dole sai ta kai shekara sha har an kai ga yanzu ana karyata hadisin na na Aisha cewa annabi ya aure ta a shekara shida ta tare shekara tara yanzu karara ake fitowa a ce ƙarya ne wani ma cewa yayi wannan wannan wannan ai rabin ne ai billahi alazim wani babban mutum haka ya faɗa da yazo yana magana ya kawo hadisin cewa ai annabi ya ce wannan ai refin ne mu yanzu a wannan zamanin mu refin ne kenan annabi ya yi refin ne ya ilaha illallah wato mutane karar suna iya bude baki abinda annabi yayi su ce ba haka bane kawai kuma su kwana lafiya kuma a kawo kungiyoyi a yi ta program kawai to da wannan dalilin a ajiye yarinya sai ga yarinya ta girma no no she is minor she is minor she is underage na'am she is minor she is underage amma kuma akwai abubuwan da ake lura na fitina na faɗa me yasa ƴaƴanmu mata da suka wuce shekara 35-40, waɗannan ƙungiyoyin ba su yi magana na kafa doka me yasa aka basu ba a yi musu aure ba ba a neman musu hakki ba har yanzu ba a yi musu aure ba saboda suna da manufa daga cikin wannan dalilai fakewa da ƙarancin shekaru akwai kuma dalilai na fakewa da wato ai yarinya ita kaɗai muke da ita tana taimakon uwarta ita take mana kaza ita take mana kaza yarinya ta kai aure ta samu manema a kiyaye mata aure saboda tana muku hidima a gida to ai gwanda ku kai ta ta yi hidima mai rijista na karkashin mijinta ko kuma tsabar kwaɗayin duniya wane ya zo ana ganin me ya zo da shi saurayi yana fara zuwa neman yarinya ana lura da me ya zo da shi waye shi me ya mallaka me ya tara waye ubansa shi din ma waye me ake tunanin zai zama da haka Allah ya yi wa yarinya farin jini amma ba a yadda ba ana hangen nesa kuma sun manta cewa ita yarinya budurwa tana da lokacinta iya wannan shekarun nata sha bakwai sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya ku samu ku yi mata aure in ta tsallaka ta fara shiga su ashirin da takwas da tara talatin to fa an fara yin baya da ita kuma kannanta sun taso kuma lokacin kannanta ake lura da su wallahi iyaye na mata wallahi ina gaya muku akwai yarinya ɗaliba ta ce ta bugon mu waya tana kuka ta ce malam ka taimake ni malam yau shekara ta arba'in da ɗaya aure ya gagara ta ce ko atishawa ba mai zuwa kofar gidanmu yi da suna yana nema na me ya faru na ce me ya aka yi kike jinkiri baki aure ba tun da abin da ya faru wallahi gaskiya zan gaya ma ba zan boye ba daɗin na ta samun samari ni ta cewa ni ba yanzu zan yi aure ba ni ban gama makaranta ba ni ban gama kaza ba na gama makaranta sai na samu aiki kuma na zo na samu aikin ya aiki ga mota ina da shi ga albashi ina da shi tana ɗaukar albashin sama da dubu hamsin ga mota gangariya ana wanke mata tana fita aiki amma ba min shi akwai yarinya budurwa a wata jami'a cikin jami'o'in ƙasar nan billahi azimu dokta ce lecturer amma ba ta da miji yara samari matasa yan shekara ya wani ya tu take bi in ta ga yaro mai dan dama dama lakcararsa ce fa amma tana neman sa sai ta kira shi ofis ko za ka aure ni wani yaro ya je ta kira shi ya ga garaɓasa yana murna ya je ya gaya iyayensa uwarsa ta ce ni ya su na shiga uku ba za ka je ka haifi uwar ka je ka auri uwarka ba <laughs> ta ce shekara yarinyar ta tsallaka shekara kusan arba'in da wani abu an je ingila an yi digiri an tafi malaysia an yi masters an dawo jami'a an yi paper presentations an yi wane ne boko dai ta ci buku. amma wallahi har yanzu a matsayin budurwa ce kai a ƙasar nan akwai mace profesa budurwa shekara hamsin da wani abu getting to 60 years suna neman auren ya gagara ta ce wa yaron nan zan biya maka kuɗin umra za mu tafi aikin umra daga nan za mu wuce dubai yaro duk ya rudu gigitacce gigice saboda ya ga romo za a biya masa iyayen suka ce ba da mu ba na'am halal ne a musulunci ya aure ta taimako ne to amma al'adarmu ba ta yi ba ma'ana al'adarmu ba ta bari yaro karami ya auri matar da ta fi shekaru to ku da kuke tirke 'ya'yanku mata a gida saboda buri da kwaɗayi wallahi tallahi za ku yi da na sani yarinya tana samun manemi a yi maza maza a yi bincike a kansa an tabbatar a har haɗa ta a kai ta gidan mijinta Allah ba su lafiya zaman lafiya za ta yi karatu su je can su daidaita da mijin za ta yi sana'a su je can su daidaita da miji amma ki zo ki ajiye yarinya budurwa a gaban ki ta zama miki alaƙaƙai wani bawan Allah yana zaune da shi da uwar gida a cikin gidansa yara 'yan mata wajen guda biyar ko guda uku suna falo uwar ta yi ta yi ya sahale musu ya aure uban nan yaƙi yana da wani ra'ayi billahi azim ba san uban yana nan ba sai ɗayan sai ta miƙa ta miƙe haka ta miƙa ba ta san uban ta yana cikin uwar ɗakin ba ina ma da na yi aure yanzu sai uwar ta ce alaji ka ji abin da yaran nan suke faɗa wata ma sai ta yanko wata bakar magana ta faɗa ta ce ai yanzu da tana da miji da ita yanzu tana nan tana masa kaza sai ta ce alaji ka ji abin da nake gaya ma ko ai alaji ya fito ko hula babu dan uban ku kowa sai ta kawo mijin aure daga nan zuwa sati biyu na baki hankalinsa ya tashi yace a gidana za a mu wannan badalancin da iskanci amma alaji wa ya jawo wannan kai ka jawo so irin waɗannan mubalaga ainihin wato da kuma cewa ni bazan zan auri mai kishiya ba bazan zan auri miji mai mata ba yana hana ku aure mace ta zo ta zauna a gidan mijinta fa ita ba ita kadai bane su su hudu ne ko su su uku ne ni yata ba za a kai ta kan kishiya ba Allah ya kiyaye a ji a miki azaba ita kuma ga ta tana kan kishiyar tana mata azaba ta yi hakuri amma ba za ta bari yarta ta je ta yi aure ta aure mai mata ba wani ya zo neman ta mai mata daya an kore shi an jira shekara biyu mai mata biyu ya dawo aka ce subhanallahi mai mata daya ya tafi mai mata biyu ya dawo ta yi ta jira mai mata uku ya zo haka za ki ƙara shekaru sai can a samu wani dattijo mai mata uku yana so ya samu wacce za su ƙarisa da ita ya kusa mutuwa sai ya zo ya aiko tunda yana da hali sai ya zo ya aure ki abin da yake faruwa kenan wani mutum ya burge ni ya ce tab yau ai ni kuma ma ba zan ba da ƴata ba sai mai aure ya ce na san mai aure shi ya taɓa riƙe aure an gwada shi ya riƙe aure ya san darajar mace to ni ƴata gurin mai aure zan kai ta amma ba zan ɗauke ta miƙa ta wajen yaro ɗanye mara hankali ita ma ba ta da hankali su je su ta doke-doke ba shi kuma ra'ayinsa kenan so ya ku ƴan uwana mata ra'ayin cewa ba zan auri mai mata ba ba zan auri mai mata biyu ba ba zan in da zaman lafiya a gidan kuma tsayayyen mutum ne a gidansa ya san mutuncin kansa ya san mutuncin iyalinsa ki aure shi sai kin fi samun hutu kwana biyu kina off kwana biyu mai gidanki yana nan ki ga ki wankan ki ki gyara gidanki kwana biyu hutu kwana biyu kaza amma kina zo ki auri mutum kullun girki kullun kina tare da shi ko riga ce kullun ai za ka gaji da ita canji ya bi yau ya tafi kwana biyu yana marmarin ki ya dawo ku tambaya duk mutum mai mata biyu mata uku wallahi duk ranar da ya dawo ita tana marmarin sa yana ta. wani sirri ne da baku gane shi ba kwaɗayin duniya ya hana ku ku fahimta barin dakata anan saboda na ga babban malami ya zo sheikh dokoro Allah ya ƙara lafiya da imani dan ba shi ma ya zo ya babbace ku ya gaya muku wasu laifuffuka da kuke yi wanda ba daidai ba abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓa arshe Allah ya fi mun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu